Progress TV. Ai ma bai. Ai ai ma bai. An gaba. Inda kawo kada. Da kilewa sai. Inda kaso. Inda wato. Inda kausu. Alan gubro. Kai. Mutanenmu ne na gida. Ya ta zo ta Wannan kuma ita amarya ce kuma amma ita na auro ta a kuka ba. Allah sarki lafiya malam. Masauki. ka san irin abubuwan da suka faru. Ba ku san a jihar mu ta Barna ba an yi zaɓe sabon zaɓe. ran da aka rantsar da shi sai da ya kwana a bama shaidar an samu zaman lafiya kana so ka ce wannan gwamnan sabo da aka rantsar har ya sa mutanen yan gudun hijira sun fara koma yankunan babu wani ɗan sansanin gudun hijira yanzu da ba kowa ba su koma gidajensu ba mai girma gwamna ran da aka rantsar da shi ya kwana a bama ya je goza malam na ji daɗin wannan zance naka tun da zaɓaɓɓen gwamna ya kwana a bama gida za mu koma wallahi a goza zan kwana